a dan saboda hanyar da kasar ta kama ba hanyar ta kaiwa gaci ba kwale-kwalen da ke da kasar ta hau ba shi ne irin kwale-kwalen da yake da karfin da zai iya kai kasar gaci ba zalunci ya mamaye kasa an nemi adalci an rasa ya zama tarihi sauti na gaskiya da rikon amana ya yi kasa sai sautin zalunci da rikin mutunci yaya za su yi a samar da wata gwamnati za su yi haɗin baki da ita kacce wani yunkuri na kwato wa 'yan Najeriya abin da suka sata ko suka ajiye a gida ko suka kai kasar waje kai kar a bankaɗo karkashin fulansu a da suka sata kar a haɗa su da yan jarida da za su yi musu kokot wajen fallasa asirinsu na madudin kudaden da suka mallaka wannan ita ce manufarsu ba wakiltar jama'a suke ba ba wakiltar addini suke ba la'anannu ne masu muguwar zuciya masu mugun nufi masu bakar aniya kuma ganin suke dabararsu da wayansu da hangen nesansu da iya tsare-tsarensu ya kai matsayin su yaudari kowa ba su sani ba inna rabbaka labil mirsad inna rabbaka labil mirsad ubangijinka yana nan a madakata yana hangen kowa yana kallon kowa mala'ikunsa sun rubuce aikin kowa adadin takun da kake yi daga gidanka zuwa duk inda ka je inda duk ka je aka kulla da kai aka yi shawara da kai wallahi tallahi yana rubuce a cikin takaddar da ruwan sama baya goge abin da aka rubuta a ciki wa inna alaikum la'azizin kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun wa laqad khalaqna al-insana ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب اديب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب اديب كلمة ذاك فرصة بعد سيد ذاك جنة بعد jumla ɗaya ko kalma ɗaya ma'abuciyar حرفه بيو uku hudu biyar da za ka furzar da bakinka face mala'ika ya maka sai da akan ta ranar tashin kiyama ubangiji ta'ala baya mantawa ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadillu rabbi wa la yansa ubangiji ba mai mata kwarjini ba mai firgitar da shi ba mai tsoratar da shi ba ya zalantar kowa inna allah la yuzlimu an-nasa shay'a walakin an-nasa anfusahum yuzlimun وما ربك بظلام للعبيد إن الله ليس بظلام للأبيد ولا يظلم ربك أحدا ubangiji ta'ala baya zaluntar kowa yana kallon kowa kun tutu kanku kun tutu kasarku kun tutu al'ummarku kun kare tattalin arzikin kasa kun kyale kasa ba arzikin babu jin daɗin rayuwar babu addini ku kadai kuke son ku molu daga ku sai ku, tsammanin ku anan duniya ne kai idan an yi kulunkus sai ranar tashin kiyama a tara ku da ku da ire-iren ku tsinannu tambadaddu a ce da ku azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون اتي دكو اظهرتم طيباتكم كنتم يدادون كتم الدنيا باكو با الجنه باكو با هرئين باكو با هدوء باكو با انواع sai rana sai kaskanci sai wulakanci azhabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya kun cinye dadin ku kun kun cinye kun tante kun lese kun sude a rayuwar ku ta duniya wastamta'tum biha kun gwangwaje kun faɗa abin da kuke so a lokacin da kuke so da yake ubangiji mai hakuri ne da yake ubangiji mai juriya ne sai ya kyale ku ba dan kun fi karfin shi ba sai ya kyale ku ba dan an gane ku ba sai ya kyale ku dan ku ƙara zunubi tsoriya akan zunubin ku na da sai ya kyale ku saboda ka'idarsa da ke cewa sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin sai ya kyale ku dan lodin zunubin naku ya fi wanda kuka dauka a da yawa wala yahmilunna azqalahum wa azqalan ma azqalihim wala yus'alunna yawm al-qiyamati amma kanu yaftarun sai a ce da ku fal yawma tujzauna azabal hud a yau za a samar ka muku da azaba ta wulakanci azaba ta kaskanci bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighayri al saboda girman kai da kuka rinka yi a faɗa muku gaskiya ba ku ci gani kuke za ku iya sayan kowa ku sai dan adam ku sai dabba ku sai mota ku sai kwamfuta ku sai sada ku sai limamin juma'a ku sai sarkin gargajiya ku sai talaka ku sai mai kuɗi haka kuka ɗauka ubangiji duk da yake mai hakuri ne ya zura muku ido ya kyale su ba dadalar kuka yi ba inna rabbaka labil mursal ba yanda za a yi ku rayu cikin kwanciyar hankali da jin daɗi sai kun fara cizon yatsa da ganin gidan duniya ubangiji na kallon kowa a cikin ku billahi zai in muna so za mu ambaci sunayen ku fardan fardan amma mun riga mun san sautin zai kai gare ku ubangiji ta alaina kallon ku mahaƙinta gafalallu yan damfara makiya amanar ƙasarsu da al'ummarsu marasa manufa a rayuwa masu tunani irin na jila kullum ya yaudara tunani irin na ɗan tsako kullum ya samu dangi tunani irin na zaki a daji dan ne mara karfi don kai kana da karfi tunani irin na dabbobi inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila kamar dabbobi suke sun fi dabbobi ma lalacewa da shi baya ubangiji ta Allah yana kallon ku wannan kasa dab take da fadawa rami na halaka dab take da walgajewa da har jitsewa da lalacewa ba wai dan muna mata fatan hakan ba ba za mu mata fatan hakan ba tunda a cikin ta mutunci amma dan saboda hanyar da kasar ta kama ba hanyar ta kaiwa gaci ba kwale-kwalen da ke da kasar ta hau ba shi ne irin kwale-kwalen da yake da karfin da zai iya kai kasar gaci ba zalunci ya mamaye kasa an nemi adalci an rasa ya zama tarihi sauti na gaskiya da rikon amana ya yi kasa sai sautin zalunci da rikin mutunci da fadanci da tumatanci shi kake ji daga wajen waɗanda ake kira shugabannin arewa ko musulmin arewa tabbas yake da cewa matukar wannan kasa tana cikin wannan hali babu yanda za a yi ta samu cin nasara na fita daga cikin matsalolin da suke dan ta kare ka'idar ubangiji nasara da taimakon Allah baya zuwa haka kawai a araha a kyauta abinda Allah ya ya na ka'ida wala yansuranna Allah man yansuru inna Allah la qawiyyun aziz Allah na taimakon wanda ya taimake shi yaya mutane ku taimaki zalimi ku taimaka wa azzalimi ku taimaka ma dan fashi ku taimaka ma dan daba irin ubasan jo ku taimaka ma yan daga kungiyar Obasanjo gaba ɗayan su barne su tafi ta barnar yan fashi da makami dan fashi da makami ya iya zama ya zama wali amma ba Obasanjo ba barne su ta fi dukkan wani barnar shi ana kasa ku zo ku taimaka musu ku ce sai sun wuce kuma ku ce kun taimaki Allah Allah ya ce wa in tansurullahi yansurkum wa yuthabbit aqdamakum wa la yansurannallahu man yansuru Allah na taimakon waɗanda suka taimaki addinin sa su a waɗanda suka taimaki addinin sa ya ambata su aya ta gaba allazina in makkannahum fil ardh aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar walillahi akibatu umur muna ba ku tabbacin cewa kasa duk yadda take da karfi in dai azzalima ce ba mu ce ba za ta rayu ba ta iya rayuwa lokacin mai tsawo ko gajere ko tsakatsaki a gwargwadon yadda Allah ya shata gwargwadon yadda hikimarsa ta so gwargwadon yadda umarninsa ya gudana amma dole sai ta rufe babu yadda za ta dawoma a haka Allah ce wa kam ahlakana min qaryatin batrat ma'ishataha nawa nawa ne daga cikin alkaryu birane kasashen da muka rusa batrat ma'ishataha irin waɗanda suka rinka batar wato jiki da kai girman kai saboda rayuwa da suka samu kansu a ciki da jin daɗi abin da suke son zartar Allah ke fatilka masakin hum da gidajen su sun zama kangaye lan tuskan min ba'dihum illa qalila bayan wuce wasu ba ma wanda ya zauna auren an kyale kan gon a tsaye dan ya zama isara na cewa duk wanda ba Allah ba rucewa zai kullu shay'in halikun illa wajha lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batashan falaqabu fil biladi hal min masih idan ku mayaudara ne an halakar da wanda suka fi ku yaudara a baya in ku azzalumai ne munafukai ne tumasanci kuka iya an samu wanda suka fi ku iya tumasanci da zalunci da munafunci da lunkufarci da kitizisi duk sun wuce a baya an halakar da su in kuna da karfin soja kuna da karfin yan sanda an samu wanda suka fi ku karfin hakan kuma sun wuce a baya a tarihi an halakar da su tanaqqadu fil biladi hal min mahis ku duba ku bincika cikin ƙasa ku gani shin za ku samu ragowar waɗansu sun kai sun komo lokacin da azabar Allah ta zo nakabu fil bilad sun kai goro da mari sun yi yamma sun yi gaba sun yi kudu sun yi arewa suna neman halin mani shin akwai mafaka akwai masakada akwai wurin buya babu wurin buya idan azabar Allah ta zo inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa ya ƴan uwa ina da tabbacin wanda suka taimaka wa Obasanjo saboda waɗansu daloli da za a ba su ko don saboda sun yi wata barna a baya ba sa son Obasanjo ya amfani da wannan damar ya sa su cikin yan adawa ya bincika su ya yi amfani da yan jaridun kudancin kasar nan musamman na kudu maso yamma su yi ta fallasa su don haka suka taimaka miki su da kansu za su ce jikin yatsar su na dama nan da wani lokaci na kusa ko na nesa ina kiran yan uwana musulmi masu kici mu tabbata akan manufa mu tabbata akan imani na gari mu tabbata akan ayyuka na gari mu tabbata akan maganganu na gari duk irin bala'in da zamu fuskanta duk irin jarrabar da zamu fuskanta amma girgijen da ke saman Najeriya a yanzu ba girgije bane da ke bushara da ruwan sama mai yabanya girgije ne na sirri amma ba ce ta sirri sun karo kasar nan gadan gadan Obasanjo fa ya riga ya aika wajen shugaban Kamaru ya karɓi tsarin da ya bi wajen nesantar da musulmai na kasar kamaru da arewacin kasar daga dukkan harkar mulki da siyasar kasar daga nan har zuwa shekara hamsin mai zuwa sun za a ci gaba ana yin kamaru ba wani musulmi da zai sa ran samun matsayi ko da na uku a kasar ba ma na biyu ko mutum ya zama shugaban kasa ba Obasanjo ya sa suna an riga an kawo masa wannan zai zai implementing din a Najeriya da goyon bayan waɗannan su nan don gafallan da so goyi bayansa. waɗanda ake cewa shugabannin arewa ko musulman arewa waɗanda suke kwallawa su kunce a cikin falolin gidajensu ana kallon su kuma an kyale muna kallon su mutuwa muku ido ubangiji subhanahu wa ta'ala da ke da hikima ke sun yi da zai da ku lokacin da fir'auna yake an rabbukum al'ala ubangiji ya ji sai kyale shi ya sake cewa ma'alimtu lakum min ilahin ghairi ubangiji ya ji sai kyale shi waɗansu malamai na tarihi suka ce tsakanin faɗin ana rabbukum al'ala da faɗin ma alimtu lakum min ilahin shekara arba'in ce a cikin ta auna da ya ciwon kai ko masassara ko zazzabin ciwon sauro ba dan ubangiji ta Allah ya kyale shi bisa da ka'idar sanastadrizukum min haythu la ya'lamun amma lokacin da aka ce dammara fir'auna da lokacin yayi sai aka dammara shi da kansa bayan wahala ta yi wahala sai ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana min fir'auna ne ce wai shi ma cikin musulmi Allah ce a al'ana a yanzu kenan wa kada ta kabla wa kunta minal mufsidin فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون in ku kananan fara'ina ne ga babban fir'auna can ga tarihin tarihinsa a baya abinda ubangiji ta'ala yawa babban fir'auna bai gagara bai wa kananan fir'aunoni daular idi daular ce mai tsohon tarihi a baya da take da hazara da civilization din da ba irin nasin Najeriya ba ku karanta tarihi ku gani ina suke wa duk sarakunan su suka wuce azzalumai cikin su sai ku kananan azzalumai za ku ta jin munafikai yanzu a BBC safa da yamma da dare suna ta fitowa suna yin maganganu na munafunci Allah ya riga ba mu hoton su cikin Alqur'ani wala nasha'u la araynakahum fala araftahum bi simahum wala ta'rifannahum fi lahmil qawl za ku rinka jin lahmil qawl za ku ta yi ku saurara ku tafi za ku tafi sun fara da gajiya za su yi yau za su yi gobe za su yi jibi wallahu ya'lamu a'malakum haka Allah ya ubangiji ta Allah ya san dukkan ayyukan da kuke gullawa. da haka nan ya wa akwai bukatar tabbata akan dukkan jarabar da zamu fuskanta a wannan shekaru shekaru hudu ne na masifa na bala'i fatan mu ubangiji ta'ala ya tabbatar da daga mu garma kanmu tafi mu da shi ina kiran malamai da masu abi da masu fadakarwa su mayar da hankulansu da kulawarsu da kwazansu da lokutansu wajen karantar da mutane addinin su da tarbiyyanta mutane tarbiyyanta ta addini tarbiyya ta addini nuna wa mutane ɗaukan darussa da gaskirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fadakar da mutane akan su samu kansu cikin kimtsi da shiri da tanadi tanadi na ruhi da imani da magana ta gari da aiki na gari da amana da riƙon amana da tanadi wanda ido ke gani lalle al'umma ta yi riko da dukkan wani sababi na cin nasara na ilimi da kasuwanci da noma da kowane irin abu ba fuskantar yakin da aka tilasta mu ba dan mun daura kamadar za mu yi shi ba ba dan mun yi mitin cewa mun sa ranar da za mu fara shi ba tilasta mu ne za a yi ko mun ko mun so za a yi yaki a nan kasar me sa hankali ga falalluka su sani da ya kamata su san wannan ba wanda ya san ranar da za a yi sai ubangiji ta ala amma alamu sun riga sun tanka ba mutane kuma masu hankali sun riga sun san wannan wajibi ne ga mutane kar ga malamai kasta ha isa al'umma a faɗakar jama'a a tashi zama cikin tarihi cikin shiri cikin kirki da roƙon Allah da imani da aiki na gari da addu'o'i ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai kunyatar da mu ba ya ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nunjil mu'minin ubangiji ya riga ya faɗa haka muna faɗawa azzalimai su fahimci cewa lallai kokari suke na jefa kasar nan cikin yakin basasa zargin general muhammad buhari cewa yana kalmomin jefa kasa cikin yakin basasa ƙarya suke yi wannan kalmar ba ita ce za ta jefa kasa cikin masifa ba zartuwar ubasanji shine bala'i shine alkaba'i ita ce hamada ta sarri da ta faɗo cikin kasar nan shine babban bala'i zalunci ina hasken wutar lantarki ina ruwan sha ina zaman lafiya gaba ɗaya jami'o'i suna rufe malamin jami'a ya wata na uku zuwa na hudu ba a biya su albashi ba waɗansu daga cikin ma'aikata ba malamai ba ba a biya su albashi ba sai da ba albashi dan san da ba albashi a duk duniya ina kalmar ba ita ce za ta jefa ƙasa cikin musifa ba zartuwar ubasanji shine bala'i shine alkaba'i ita ce hamada ta sharri da ta faɗo cikin nan shine babban bala'i zalunci ina hasken wutar lantarki ina ruwan sha ina zaman lafiya gaba ɗaya jami'o'i suna rufe malamin jami'a ya wata na uku zuwa na hudu ba a biya su albashi ba waɗansu daga cikin ma'aikata ba malamai ba ba a biya su albashi ba sai da ba albashi ɗan sanda ga albashi a duk duniya ina ɗan sanda ta ɗaya yajin aiki in ba a Najeriya ba to wannan shine zai kawo zaman lafiya ko shine zai kawo bala'i duk waɗannan abubuwan da ake na sharri ba su zama sun kawo bala'i ba sai kalmar da janar Buhari dan kai kuna so ku hotar da hankulan mutane kuma yadda mutane ga falallu ba san abin da suke ba muna da kasashen da za mu ɗauki darasi a tarihi ina Somalia? yau Somalia ta zama tarihi sai dai ganta a map amma babu kasa babu gwamnati ta zama kowane ɗan daba ya kama wani kilomita hudu ko biyar sai kafa kasa ya sabuwar tutar ta ita sunan kasar ta kenan wancan ba ya zo ya kama kilomita ashirin me ya jawo haka shugabannin yan mulkin kama karya irin su sayyid barri suka jefa kasar cikin wannan yakin ba ta saboda zalunci saboda cin amana saboda cin amanar mutanen yau ina burundi ina ruwanda makwabciyarta yau ina zayir kwangashin tasa yau ina su Liberia ina su Sierra Leone ka duba halin da kasar da tafi kowace zaman lafiya a Afirka ta samu kanta a ciki ko Dibuwa ko in ce Sahel al ko in ce Ivory Coast wani halin yau kasar take ciki duk mai kawo wannan shugabanni azzalimai irin wanda muke so a wannan kasa duk ba ku ganin wannan a tarihi wata kalma aka sa sawa makarantar ta Buhari Somalia ta rarrabe wata kalma aka sa sawa makarantar ta General Buhari Rwanda da Burundi aka ci gaba da ko kuma ilimin shugabanni irin na Najeriya aka samu harkar kasashen kasashen da kawai ku duba a tarihi kar ku mai da mutane wawaye gida da wanda ba su abin da ba kuma kana rinka daukan hayar waɗansu tsofaffin banza daga arewacin kasar nan suna yin waɗansu maganganun banza a rediyo da talabijin ba za mu yace musu ba su san da wannan saboda haka hadarin da kasa take take da shugabanni azzalimai marasa mutunci abin da ya faru a kan nuna canjin gwamnati da aka samu abu ne da ya zama mu yi Allah godiya a kai ko shakka babu Allah muna gode maka kuma lallai mun ƙara imani a akan imanin mu na da a kan yaqinin mu na da mu riga mun tabbatar tun nasarar da aka samu a Kano yunkuri ne da ɗaruruwan mutane ko in ce dubunnan su ko miliyoyin su suka tsaya suka tsaya ka'in da na'in suna ga tabbatuwarta waɗansu ka fuska shawarwarin waɗansu wato ainihin ta fuskar kurkunsu da suka jefa waɗansu ta fuskar gadi da suka rinka yi na kurkun bayan sun jefa cikin akwatu har ya zuwa inda aka kirga har ya zuwa lokacin da aka shelanta kowa ya yi kokari da kwazo irin naki sai dai na wane ya fi na wane to kowane ɗaya daga cikin mutanen da suka wannan yankuri ubangiji ta Allah ya saka masa rasai kasamin mu da gangan ba da kuskure ba mummunan nan namiji ne ko mace na ɗaya daga cikin manyan laifukan da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta ga bayi ta harshen manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ubangiji ya tausasa magana akan kisan kai ya nau'anta salon zance daban-daban dan jan hankalin mutane akan haka ubangiji ta'ala ya wajabta ukuba a duniyance da wata ukuba wanda take jiran mutum a lahira idan ya zanto ɗabi'arsa ne kisan kai idan ya zanto ya kashe mummuni mace ko namiji bisa ganganci sannan ne ne ya yan uwa musulmi tsare rayuka da tsare jinin mutane karya kwaran ya karya gudana ɗaya ne daga cikin manyan manufofi na addinin musulunci ɗaya ne daga cikin manyan manufofi na shari'ar musulunci shari'ar musulunci ta zo don ta tsarewa mutane ƙidarsu. addinin su rayu akan fitra allati satara Allahu an-nasa alaiha la tabdila li addinin musulunci shari'ar musulunci ta zo dan ta tsira wa mutane rayukansu kare zanto akwai wani abin da yake barazana game da rayuwar jama'a a birane ko kauyukansu a gidaje ko akan hanyoyinsu mazansu ko matansu lalle tsare rayukan mutane ɗaya ne daga cikin manyan manufofi na dokokin da Allah ya saukar daga sama ya saukar da littattafai don su ya kuma turo manzanni dan su da haka sai ya zama wajibi da duk inda al'ummar musulmi suke su zanto masu ba da kariya game da rayukan junansu irin yadda za su zanto masu tsaro game da dukiyoyin junansu don mutane su rayu cikin zaman lafiya da walwala da kwanciyar hankali da fahimtar juna suna masu jin kai suna masu jin tausayin junansu wannan baya nufin cewa ba za a samu sa'insa ba wannan baya nufin cewa ba za a iya samun wani saɓani ba a iya samun saɓani da rashin fahimtar juna a dalili na siyasa ko wani dalilin daban a cikin rayuwa amma wannan baya nuna ba bari saɓanin mu na siyasa ko saɓanin mu na wani abu daban a cikin rayuwa ya bayu zuwa ga mu yaki juna mu rinka yunkurin kashe juna ya bayu zuwa ga kai gaba da ni ko in yi gaba da kai irin kai muka mugun fata in yi maka mugun kunne a zuci ko kai mun hakan wannan baya ba da lasisi mu wanzar da gaba a tsakanin mu mu rushe dangantaka ta addinin musulunci da Allah ya an da mu a kai ya shar'anta mana ya yi mana ni'ima da rayuwa karkashin inuwar ayoyin alkur'ani da hadisan manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nan kisan kai bisa ganganci ɗaya ne daga cikin manyan zunubai hadisin ya tabbata daga abdullahi bin amr bin al-as Allah shi kare da gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace akbarul kaba'ir mafiya girma daga cikin manyan laifuka ga su kamar haka na farko al-israfu billahi sanya ma Allah kifiya wajen bauta sanya Allah kifiya wajen kiransa wajen roƙonsa wajen bautar a gare shi wannan shine mafi girman laifi da dan adam zai saba wa Allah da shi sannan abin da ke tafi na gaba kasulun nafs kisan kai na ɗaya daga cikin manyan laifuka sannan abin da ke tafi na gaba uququl walidaini ɗare ma iyaye kan gare ma iyaye rashin yi musu da'a rashin yi musu biyayya rashin ihsani da kyautatawa a gare su waɗannan suna cikin manya manyan laifuka kamar yadda wannan hadisi ya bayyana wanda Imam Bukhari ya rawaito a wani hadisin daban wanda aka karɓo daga Buraida Allah ya kare da gare shi Yake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la qatlu mu'minin a'zamu inda Allah min zawal ad-dunya kashe mummuni sawa'un mace ne namiji ne kashe mutum musulmi mummuni wallahi ne abu wanda yake mafi girma a wajen Allah saboda a ce duniyar gaba ɗaya ta guje babu ita wato darajar ran mummuni a wajen Allah ya fi duniyar da abin da ke cikinta tunda da ya kai matsayin Abdullahi dan Umar ya tsaya bayan ya je aikin hajji ko umara a gaban mutane dan wa'azantaka su da fadakar da su ya kalli Ka'aba yace na tabbatar ɗakin Ka'aba shine mafi girman ɗaki a wajen Allah shine ɗakin da Allah ya fi kauna sama da komai amma ya ke Ka'aba dan girmanki duk alfarmaki ran mummuni guda ɗaya ya fi ki daraja a wajen Allah alfarmar mummuni musulmi ne sun ta kalmar shahada ya fi ka'aba daraja da mutunci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala dan kusan tsadar ran mummuni musulmi dan kusan kimar ran mummuni musulmi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambaci kisan kai da ganganci da sunan kafirci dan razanar da mutane da nuna musu cewa ko da abin bai fitar da mai shi daga musulunci ba to yana dab da ya kai shi kafirci manzo Allah ce la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd kada ku zama kafirai bayan na bar ku sashin ku ya rinka fille wuyan sashi wani bangare cikin ku ya rinka yanke wuyan wani bangare mutaffana ne wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito a wani hadisin daban wanda imam ahmad bin hanbal ya rawaito cikin musnad dinsa daga uku ba ibn amir Allah ya kare da gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يتندى بدم الحرام dan ادم baya gujewa yana cikin hurumi na addini yana cikin akunci na addini yana cikin fadi da yalwa ta addini matukar bai malalar da jini wanda yake haramun ne malalar da shi ba matukar bai zubar da jini ba in dai kana tsare jinin mutane to kana cikin fadi na addinin musulunci kana cikin da'ira ta addinin musulunci amma idan haka kwaran da jinin wani ka zubar da jinin wance da gangan kana cikin sani to akwai tsammanin ka fice daga wannan da'ira ta addinin musulunci Allah ya tsare haka manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a cikin wannan hadisi ya yan uwa musulmi mu sani cewa kake mummuni da ganganci ba wai shi kadai ne laifi ba taimakawa akan hakan ba da shawara akan hakan bayar da dama akan hakan shi kansa laifi ne da haka dukkan wanda ya taimakawa wani ya kisa ya agaza wa ne ya kisa to shi da wanda ya kisan sun yi tarayya cikin laifi duk da cewa kila wanda ya kisan ya kasance ya fi samun rabo mai tsoka na zunubi amma shi ma wanda ya sa aka yi ko ya taimaka aka yi ya yi tarayyar dan uwansa a cikin laifi tunda ubangiji ta ce wa ta'awunu alal birri wa taqwa wa la ta'awunu alal ismi wal udwan ku yi taimakekeniya akan ayyuka na da'a da tsoron Allah ku daina taimakekeniya da juna akan dukkan abin da yake sabo ne dukkan abin da ke ƙetare iyakar ubangiji ne yi uwa musulmi idan muka lura da rayuwar mu ta yau da halin da kasar mu take ciki da garurukan mu suke ciki birni da ƙauye sababba da dama na sa mutane su yi kisan kai musulmi ya kashe dan uwansa musulmi wani zai kashe dan uwansa don ya dauki dukiyarsa kamar yadda yan fashi suke yi wanda suke tare mutane ko su fasa kofa su shiga gidajen mutane su yi musu ta'addanci game da dukiyoyinsu wani yakan kashe dan uwansa a sanadiyar haɗurra na abin hawa da zirga-zirga sakamakon yana tuka mota a guje gudun da ya wuce kima ga kyawun hanyoyi sakamakon yana tuka mota karkashin tasirin kayan mayen da ya sha ko ya zuka wani yana tuka mota yayin da yake shagalce da buga waya ko ansa waya wani yana tuka mota ba tare da kulawa da lafiyar motar ba tayoyinta ta da dukkan abin da zai bayar da tabbaci na aje lafiya a dawo lafiya wani zai dora wa motar lodar da ya fi ƙarfinta wani ya cika ta da adadin mutanen da ya fi ƙarfin motar ta ɗauka duk wannan yana haifar da hatsari duk wannan sababi ne na samar da hatsari a kan hanyoyinmu sannan ga 'yan tuki na ganganci masu fita a su kwane sawa'un da motoci ko ko masu babura matasan da suke kai kawo da zirga-zirga akan mashin wanda galibi da cikinsu ba sa kiyaye ka'idojin tuki ba sa kula da tsari ba sa lura da sunan ya kamata tafiya suke a su kwana kamar an koro su su buga wannan ko su je a buge su ko a take su ko su kaɗai mai ƙetarewa babu wani mako da za a ce bai hasarar rayuka ba a sanadiyar haɗurran motoci a gidajenmu ko a biranenmu ko a mu wannan kun shaida ne akan haka wannan titin namu kadai na dorayi da wuya a ce an yi wata ɗaya lami lafiya ba tare da an kaɗe wani an buge wani wani ya rasa hannu wani ya rasa kafa ko kuma an ma kashe wani ba ko kwanakin baya cikin abin da bai kai kwana goma ba mutum uku aka yi haɗari a nan gurin duk suka kuma a lokuta daban-daban ko dai a sakamakon mashin ko a sakamakon motar da babu birki ko a sakamakon motar da akwai birkin ba ruwan birki amma mutum ya kaɗa omo ya zuba a ciki ko a sakamakon dinganci ko a sakamakon rashin hakuri ujila garaje duk wannan yana haifar da irin waɗannan musibu a tsakankanin mu muna tafiya kamar ba tunani da tare da mu sannan akwai waɗanda suke yin kisan kai dan sun mayar da abin abin sha'awa su ne mashaya da yan kwaya da yan daba yan sara suka wanda wani na yawa dan uwansa alfahari hannu nawa ka taɓa fallewa wani ya cewa dan uwansa nawa ka kashe duk akwai irin wannan masu ta'addancin a tsakankanin mu tun fa shekara ashirin da suka wuce baya ko ashirin da biyar a siyasar da aka yi ta yanzu zuwa 1983 tun a wannan lokacin da ake da tatattun yan daba yan sara suka a garin nan ba kuma raguwa suka ba sai dai kace karuwa tun a wannan lokacin ake da mutanen da kawai za su fito kan titi su wasa takobi har ma suna kiran abin suna a saki dawaki kawai mutum ya karanta takobi mutane su fita a guje to su ne dawaki kuma ana ganin su doka ta kin aiki da kansu shekara ashirin da biyar baya ballantana zuwa yau rikicin yan daba tsakanin unguwa kaza da unguwa kaza a cikin birnin Kano tsakanin gari kaza da gari kaza a kauyukan Kano tsakanin wuri kaza da yan wuri kaza a nan cikin jihar Kano a ta sauran jihohi wannan abu ne wanda ba zan kidaye ba dukkan mutane sai da ne akan wannan rayukan mutane sun zama a banza akwai mutanen da suke kwana a cikin daji duk tsanin a cikin cikin tashi kai duk tsananin zafi da ake duk rufin wutar lantarki gara sankarwa ya kama su da su fito kofar gida har kawai yan daba su fito su sai a tashi su daga bacci rika saran mutane kamar Allah ne ya saukar da wahayi akan su cewa ku kore su sannan duk wannan ya zama ba wanda yake faɗakarwa a kai ta hanyar da ta dace ba wani mataki a gwamnatance ko gwamnatin soja ko ta yan siyasa ba wani mataki ta fuskar sarauta ko ta fuskar malanta da ake dauka kwakwara masu yin magana akai masu zama yan kadan biyu cikin dari ko uku cikin dari haka muke rayuwa a cikin jama'ar da ka bani kisan kai yawa dole addanci yawa akwai kuma waɗanda suke yin kisan kai dan saboda an sa umarnin shaytan an sa umarnin aljani kamar matsafa kenan akwai wanda suke dan an sa umarnin shaytan ko dan an sa umarnin aljani kamar yan secret society waɗanda za su ga jikin mutum suke suna buƙatar wani bangare a jikinsa a yanko wuyan wane a yanko harshen wane a na idan wance a yanke mazakutar wane a yanke gaban wance a yanke mama na bangaren hagu ko bangaren dama na wance dan masu sihiri su ce ai haka duk wannan sanan ne a garurukan ba ana yi da haka rayukan mutane sun zama araha rayukan dan adam sun zama ba komai ba su da kowace irin alfarma duk da irin alfarma da ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah suka bai wa rayuka yau rayuka sun wayi gari babu wani abu akwai kuma waɗanda su kawai yan haya ne daukan su haya ake don su je su kashe wane don su je su kashe wance a dalili na siyasa don wane ya kau ya tsarewa wane gaba ko don su wanta su kau sun tsarewa wane gaba ko don da wane da wane in har suna nan bukatar wani ba za ta biya ba ko dan da wanke da suwa ne in har suna nan da ne bukatar wani ba za ta biya ba sai shi wanda yake bukatar a kawar da su ya je ya rubuta kwangila tsakanin shi da suwa ne nawa ya kamata a ba su don su kawar da wane ko dan su kashe wane dan wanan ya zame wa wani alaka kai dan wanan yana barazana da kujerar wani kila a 2007 dan wanan yana barazana da tazarce din wane kila a 2007 dan wane yana harin kujerar wani a wani lokaci da zai zo na gaba shi wanda yake wannan kujerar yana kokarin kare ta ko ta hanyar kisan kai shi wanda yake kokarin ya soke wani ya hau shi ma yana kokarin sai ya tura wani a kai ko ta hanyar kisan kai ko ta hanyar sihiri ko ta hanyar tsafi ko ta hanyar dago ko ta hanyar bori a kashe mutane a kashe dabbobi a yi yanke yanke a binne jakuna da rai a binne karnuka da rai a kama kadangare a yanka shi a kaɗe shi a sa masa da ne a yi masa sallah duk masu sihiri suna umarni da a yi wannan a cikin gangukan mutum masifa wanda shine abin da muke ciki wato gaba ɗaya kamar an kwance hankali daga cikin tunanin mu wannan ba karamar musiba ba ce wannan ba karamin tashin hankali ba ne dalilai da dama ne kisan kai tunanin a tsakankanin mu ko wannan wanda na faɗa ko waɗansu wanda ba wannan ba wanda gaba ɗaya su sun yi tarayya da juna wajen razani game da rayuwarmu wajen razani game da dukiyoyinmu wajen razani game da zaman lafiyarmu al'amura sun kai sun kawo kuma wannan abu wannan abu Abin da ake jin tsoro haɓakarsa da yaɗuwarsa a nan gaba musamman ga dukkan wanda yake sauraron kafofin masu labarai ya ji irin hauragiyar da 'yan siyasar mu suke ko na ƙasa ko na tsakiya ko kuma na ƙarshen sama ya ga mai goyon baya ko wanda ake goyon baya suke ya ga irin yadda mutane suka makance a kan mukamin da suke kai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga lalacewar harkar tsaro babu